wa wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni autun jihara thumma inni a'lantu lahun wa asirartu lahun israra fa qultu baku rabbakum wukana ga fara. to duk mai dalilin haka yace yursilis sama alaikum midirara zai saukan mako da sama da ruwa su ringa kwarara wa yamdirkum ko bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara yubdilku bi amwalin in sai Allah ya kare ku arziki saukar da ruwa tauhidin rububiyya ne kawo arziki mai yawa tauhidin rububiyya ne wa yubdilkum bi amwalin wa banina ya ba ku yaya wa ke ba da yaya? Allah wato wannan aiki ne na Allah ko na wani na Allah tauhidi ne rububiyya shi ma wa yaj'al lakum jannatin ya sanya maku gonaki su fito su lib ga sana duk wannan tauhidin rububiyya ne wajen jannatin <laughs> wajen lakum anhara kuma ya samu ku koramu ruwa ko ina na shiga sai ce mene malakum la tarjuna lillahi wa qara sai ce wa qad khalaqakum atwara shine fa ya halice ku mataki bayan mataki kana matakin mani ka juya ka koma jini ka juya ka koma kashi ka juya ka koma kaza Allah na ta kula da kai a cikin maman ka fi zulumatin salas duhu guda uku din dim kake cikin malam a ciki Allah cikin cikin mahaifiyar na kai ta bata da ake yi ba amma ya yi wayarin daga ciki inda ka samu kana ci kana sha daga tana kana shan iska kuma daga cikin duk wanda Allah ne kawai wani abin jama'a ba. Allah kawai shi mana wani abin a cikin kuma Allah ya sa wani ruwa mai yauki yadda aka samu jujjuwa yadda kake so ba ta da duk yadda aka juya baka da matsala a zo wajen summa sabila yassara wajen haihuwa Allah sauƙaƙe wa mahaifiyarka idan ba don sauƙaƙe Allah wace ta iya da kanta ai sauƙin Allah ne kawai ka fito mawanka ta sha wahala to haka Allah ya ce wa qad khalaqakum atwara in ka fito ba mataki ɗaya kake ba a hankali kana kuka in ka ji yunwa sai dai kai kuka in ka ji kishi sai dai kuka in menene kuka ne dai zancen ka ba ka ganin komai dugu-dugu ka fara dan bude ido kana kallo in ta fara tantance nan wannan mama wannan shine dan gida wani bako ne haka ba gradually to ke mana wannan abin jama'a ba da kunya tsakani da Allah ya Allah shirka wallahi da kunya shi kadan diye wannan abin yi mana ni'imar mu sanin wani abota masa wa qad khalaqakum atwara alam kai kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin dibaqan ba kwa kallon da Allah ci sammai mataki mataki har guda bakwai kudu abin da Allah ya bar mana yau gashi mun tayi da iska da sanyi bayan kwana biyu kuma muna tashar rana duwaye wannan abin ba mu ji daɗi da muka tayi da sanyi da iska ba da da rana muka tashi kwalleliya kuma fa alam kai kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin sai ce mene waja'ala fihinna waja'ala fi hinna nuran waja'ala shamsa siraja ya sanya wata ya zama haske haske ba mai kuna ba shine nur waja'ala shamsa siraja ya sa rana ta zama fitila ta kauda duhu gaba daya a kamar ana samun duhu amma a shamsu siraji tana kauda duhu ne gaba daya in rana ta fito ina wajen alƙamar fi wajen alƙamar siraja wallahu an bata kumil ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikiraja wallahu da lakum kumil arda bisata litasluku minha subulan jaja ina fatan fahimta to wannan fadda Allah ne ke wani abu shi sa manzan Allah sassa a cikin hadisi annabi ke cewa dan adal yana cin mutunci na ni in halitta amma ya bauta wani wanda ba ni ba ina fatan fahimta ya ce ina halitta amma bauta shi sa ita shirka ɗaukan haƙƙin Allah ka ba wani shine abin da famfam fam Allah ba ya yafewa in dai ka mutu da shirka to ka je lahira ka je da matsala in Allah kai mu gobe malam bashi na ta daga hannu za mu tashi akan wannan mas'ala ta tauhidi da ke cikin wannan makaratu insha Allah ta'ala mu ƙara fito da abin fili ku gane ƙimar tauhidin rububiyya ke ma kina tunani kan abubuwan da Allah muke da wannan halittun kulin zuruma za fi samatul ardi Allah samu daji za mu ja burki nan insha Allah ta'ala a wannan ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukan mu kuma Allah ka yafe mana Allahumma qasim اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا